daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana التراب صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na muda jihar musulunci ta iran daga nan birnin ko kuka kama a cikin shirinmu na daren yau wato asabar kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai shirin nan na kokun san biye da shi akwai shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin na karshe wato iran a mako a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta ce ta kakkabo jirage hamshi kasar isra'ila fiye da 196 a yakin kwanaki goma kamfanin kera jiragen sama na airbus ta buƙaci a dawo da jiragen sama samfurin a320 saboda gyara sannan za ku ji cewa shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da sanuwar rufe sararin samaniyar ƙasar venezuela gaba ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan sojojin ƙasa na jihar musulunci ta iran manjo janar amir hatami ya bayyana cewa sojojin jihar musulunci ta iran a shirye suke su mai da martani ko kuma dai kai hari kan magiya a lokacin da suka takali kasar. tashar talabijin ta first nan ta ta nakalta hatami yana faɗar haka a bikin kaddamar da jiragen ruwan yaƙi masu suna sahan da kuma kurdistan a yau asabar. janar hatami ya bayyana cewa tsarin tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran shine kare kai da kuma kai hare-hare hatami ya ce wannan yana nufin ba za mu jira sai an kawo mana hari ba idan ya tabbata a gare mu makiya suna ƙoƙarin kawo mana farmaki muna iya hana su yin hakan dangane da yakin shekaru takwas masu tsarki kuma babban kwamandan ya ce iran za ta ci gaba da kasancewa ƙasa mai ƙarfi wajen kare kanta sannan za ta mai da hankali wajen tsaron wato yankin wanda bai da tamka a ƙasashen yankin a wannan zamani ya ce ba a bambantawa tsakanin tsaron ƙasa da kuma tsaron ƙasashe makwabta saboda duk abin da ke faruwa a yankin wato da kuke rayuwa tabbas zai shafi ƙasar da kuke rayuwa cikin cikinta gwamnatin ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa za wato ta kakkaɓo jiragen yakin hamshi ƙasar isra'ila fiye da 196 a cikin yakin kwanaki goma da aka ɗora mata a cikin watan yuni da ya gabata daga ciki har da jiragen yaƙi samfurin heron da kuma hermes 900 wanda ake wato aiki da yake aiki da kayakin zamani kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto wata tashar talabijin ta cikin gida a nan kasar iran tana faɗar haka a yau asabar ta kuma ƙara da cewa sashen garkuwar sararin samaniya na sojojin sama sun nuna hotuna na lokacin da suke kakkaɓo jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa na hannun kasar isra'ila lokacin da suka shigo sararin samaniya kasar iran kafin su kai ga bararsu brigadier janar reza haje wato mataimakin kwamandan garkuwan sararin samaniya na sojojin kasar iran ya ce sun kakabo fiye da jiragen yaƙi 196 na hamshi kasar isra'ila a cikin yaƙin na kwana goma sha biyu haje ya ƙara da cewa nan gaba kaɗan za mu ƙaddamar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar wanda zai kakaɓo jiragen yaƙi samfurin jet mafi inganci a wajen maƙiya daga sararin samaniya ƙasar iran shugaban ƙasar amurka donald trump ya bada sanarwar rufe zirga-zirgar jiragen sama kwata-kwata a kan sararin samaniyar kasar venezuela daga yau a cikin shirinsa na fara mamayar kasar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto trump yana faɗar haka a shafinsa na sadarwa wato true social ya kuma bayyana cewa wannan saƙo ne ga dukkanin kamfanonin jiragen sama da kuma matuka jiragen sama a duniya trump ya aike da wannan saƙon ne dai bayan da ƙasashen Espaniya da kuma Portugal suka buƙaci dukkanin kamfanonin jiragen sama na ƙasar da su daina wucewa ta sararin samaniya ƙasar Venezuela. Shugaban ya ƙara da cewa sojojinsa a shirye suke su shiga farautar wa'anda ya kira masu wato safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasa ta Venezuela a aikin sojin ƙasa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. a cikin watan satumba da ya gabata ma wato jiragen yaƙi hamdu kasar isra'ila sun buɗe wuta kan kwale-kwale waɗanda suka kai goma a tashoshin jiragen ruwa na ƙasar venezuela inda mutane kimani tamanin suka rasa a rayukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na mu da jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kamfanin kera jiragen sama na airbus ya buƙaci duk waɗanda suka sayi jiragen sama samfurin a320 da su dawo da shi saboda aiwatar da wasu gyare-gyare a tsarin tuƙi na jiragen kamfanin dilancin labaran afp na ƙasar faransa ya nakalto kamfanin yana faɗar yana ba da wannan sanarwar a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa wannan shine karo na farko wanda kamfanin airbus yake fuskantar matsala irin wannan wanda ya sanya ta buƙaci a dawo da wa'annan jiragen don a gabatar da gyare-gyare kamfanin airbus dai shine kamfanin kera jiragen sama mafi girma a nahiyar turai kuma a karon farko cikin shekaru 55 da ato kamfanin yake gabatar da ayyuka wa jiraje da kuma kera jiragen sama a wannan karon ne aka sami irin wannan matsalar gyaran injin sadarwa na kamfanin gyaran inji wato kamfanin sadarwa na kamfanin gyaran inji inji kamfanin ya shafi wata manhajan tuki wanda yake iya haddasa matsaloli idan ba a gyara ba airbus dai yana da jirage kimanin dubu shida wanda suke zirga-zirga a kasashen duniya a halin yanzu amma wasu daga cikinsu ne suke da wannan matsalar sanarwar ta ce ana buƙatar duk jirgin da abin ya shafa ya dakata da zirga-zirga har zuwa lokacin da za a gyara manhajan a lokacin ba da wannan sanarwar dai jiragen airbus kimani dubu uku ne suke shawagi a sararin samaniyan kasashen duniya an kammala gasar gina wato manhaja na kwamfuta ta ƙasa da ƙasa na farko a nan jamhuriyar musulunci ta iran wato a birnin tehran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an gudanar da gasar ne tsakanin ƙasashe 30 daga yankuna daban-daban na duniya kuma an kammala gasar a jiya juma'a 28 ga watan nuwamba da muke ciki a nan birnin tehran gasar rayan da ita ce gasa na manhajan ai ko kuma ƙirƙirarren fasaha mafi girma a duniya gasar wanda yake samar da wanda take samar da manhaja ya kula da yana kula da al'amura na ia gasar sharar fage na rayan wanda aka gudanar a dukkanin jihohi na ƙasar iran ya sami halatta mutane dubu talatin daga ƙasashe 137 a duniya amma a gasa ta ƙarshe da aka kammala mutane kimani 100 ne daga ƙasashe 30 suka sami halartar wannan gasar ƙasashen da suka halarci gasar dai sun hada da amurka rasha china india italiya argentina da sauran kasashen ministan fasaha da na ƙasar iran wato hussein afshin ya ce rayan ta fi ƙarfin gasa sai dai shiri ne na adana wato fasaha da kuma fahimtar mutane masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun son sai kuma duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine Iran a mako. Da wannan kuma masu sauraro muke cewa a kwana lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayoniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar uta harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta Ƙudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfel amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka Wilfell ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga netanyahu a akasin haka netanyahu yana ganin ambatan kasar falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu kasawa ta biyu a cewar mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin gaza janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa. ko kun san. Jama'a masu haurari Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 8 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 aka fara rundunar gwagwarmaya ta fascism ta ƙasar Yugoslavia ƙarƙashin jagorancin Tito. a lokacin kafa wannan rundunar dai sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamaye ta tare da taimakon sojin tarayyar soviet mayakan titu sun samu nasarar kora sojojin jamus daga kasar yugoslavia a shekara ta 1944 bayan fitowar sojin jamus daga kasar yugoslavia shugaba titi ne ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu wurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan nuwamba na shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar falastinu tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya wani ƙuduri dai ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama dai sun nuna damuwa matuƙa akan wannan mataki sannan kuma yahudawa sun ji daɗi tare da yin murna da hakan bayan haka ba da jimawa ba ne sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta 1948 sannan kuma suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayan yaƙi da suka jibge a cikin palestino da haka kuma aka soma yaƙi na farko tsakanin larabawa da yahudawan sahiyoniya masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau aka kai hari akan wasu fitattun masana na ilimin kimiyya ta nukiliya na kasar iran wato dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-hare akan su ne a rana guda a lokaci guda amma wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda nan take dr majid shahariyari ya shahada shi ma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shahariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na ƙasar iran shine ya kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sinadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na kasar iran lamarin da ya ja hankulan masana akan harkokin nukiliya a duniya da haka kuma ya hada har da hukumar kula da makamashin nukiliya ta iaea e daga bisani an kama mutane da dama waɗanda suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana harkar nukiliya na kasar iran inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leken asiri ta mossad masu wurare ko kun san cewa yau ce ranar da ake tunawa da babban malamin mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam wato shehul mufid tarihin mazhabar ahlul bait alaihi salam yana cike da darajoji masu yawa da kuma ayyuka masu ma'ana cigaban da aka samu ta hannun wannan malami mai matuƙar hazaƙa da ire-irensa waɗanda suke da tunani da kuma ilimi da tsoron Allah ya bai wa masabar ahlul bait wata babbar dama ta nuna sahihin tafarki na koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka a cikin karni na hudu na hijira shine lokacin tarihin ilimi na masabar ahlul bait ya fara bayyana ta hanyar manyan malamai wanda kuma a lokacin ne wannan babban malami ya tattara ilmomi daban-daban na fagen koyarwa ta masabar ahlul baiti wanda ya zama babban ma'auni da ƙarshe dai har ta kai ga makiyansa suna yabansa da bakinsu sannan kuma bayan haka yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi amfani da hanyoyi na hikima wurin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa al'ummar musulmi sun dunkule domin zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wajen yin amfani da ilimi da kuma tantance abin da yake shine ya haɗa al'ummar musulmi sannan kuma ana kallon shehu mufid a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka amfanar da al'ummar musulmi ta dukkanin bangarori an haifi muhammad bin muhammad bin nu'man wanda aka fi sani da shehu mufid a ranar goma sha ɗaya ga watan zulkada na shekara ta ɗari uku da talatin da shida bayan hijira a birnin bagdazan kasar iraki ya fara koyon ilimin addinin musulunci tun yana da kuruciya sannan kuma ya nuna hazaƙa matuƙa a cikin rayuwarsa tun daga lokacin himmatuwar shehul mufid mai ban mamaki da kuma tsayin dakansa ya haifar da komaji da karfafa gurin malamai wajen himmatuwa da lamari na ilimi matuka da kuma ƙara himmar malamai da kwazansu a fagage daban-daban na rubuce-rubuce da kuma ayyukan yada addini baya ga koyarwa ayyukan shehul mufid sun hada da rubutun littafai a fagage daban-daban na ilimi inda aka bayyana cewa ya rubuta littafai da yawan su ya kai 200 wanda kuma sun hada da sharhul aqaid saduq da kuma littafin nan na al-muqni'a shine ya rubuta littafin al-alam ya kuma rubuta littafin nan na amali bai ga kuma shine ya rubuta littafin nan na al-irshad iliminsa da hazaƙarsa da kuma samar da hanyoyi da salo na musamman wajen sanin halin da ɗaya ɓangaren mai ƙalubalanta sa da kuma sanin duniyar da yake ciki ya sanya ya zama jagoran harkar ilimi a ƙarni na hudu hijiriya da ƙarshe dai babban malamin addinin musuluncin kamar yadda ya zo a cikin bayanai na tarihi ya bar duniya a cikin watan ramadan na shekara ta 413 hijira kamariya yana da shekaru 77 a duniya a halin yanzu kabarinsa yana cikin hubbaran imam musal kazim alaihi salam da yake kazimain a kasar iraki duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke musu ƙarin bayani. Sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da labarin da ke cewa an zaɓi jumhuriyar musulunci ta Iran a majalisar zartarwa ta hukumar yaƙi da amfani da makaman guba ta duniya wato CWC a ranar talatin da ta gabata. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasa iran ya bayyana cewa majalisar ta zaɓi ƙasar iran ba tare da wata ƙasa ta saɓawa hakan ba a jawabin da ya gabatar a taron majalisar ta cwc a karo na 30 a birnin hec ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa samuwar jamhuriyar musulunci ta iran cikin majalisar zattawa ta hukumar cwc wata dama ce ta neman haƙƙin dukkanin wa'anda suka cutu da makaman guba a duniya daga ciki hadda dubban iraniyawa wa'anda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya yi amfani da makaman guba a kansu a yaƙin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara jaddada buƙatar a buɗe sabbin bincike dangane da kasashen turai wa'anda suka taimakawa saddam husaini da wa'annan makamai masu guba ya ce binciken da gwamnatin kasar netherlands ta gudanar wanda ya kai ga aka gurfanar da mutum guda kacal dangane da wannan lamarin bai wadatar ba saboda kamfanonin kera makaman guba a kasar netherlands ba za su sayarwa saddam hussein makaman guba wanda aka haramta amfani da su a fagen ƙasa da ƙasa ba sai tare da taimakon jami'an gwamnatin ƙasar ta netherlands har ila yau a ganawarsa da ministan harkokin wajen dutch david van will a gefen taron na cwc karkashin hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato opcw arakci ya ce akwai buƙatar a buɗe sabbin bincike a kasashen jamus da kuma netherlands don gano wa'anda suke da hannu kai tsaye da kuma wa'anda suka taimakawa saddam hussein da makaman guba da ya yi amfani da su a kan iraniyawa ministan ya kara da cewa mutanen ƙasar iran fararen hula da dama musamman a garin sardash sun cutu da makaman guba wanda wasu kasashen turai suka ba wa saddam husaini ya jefa makaman a kansu ya kuma yi kira da cewa ya kamata kasashen duniya su kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa kada mutane su yi tsammanin cewa za su sha idan sun aikata laifuka da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ko da laifukan da suka aikata sun jima ba a aiwatar da adalci a kansu ba. arakci ya buƙaci ƙasashen turai wanda abin ya shafa da su ba da haɗin kai ga shari'ar da za a buɗe kan amfani da makaman guba a kan ƙasar iran wanda saddam hussein ya yi a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu a taron ranar talata a birnin hek iran da ƙasar netherlands sun tattauna al'amura da suka shafi diplomasiyya da dangantaka tsakanin kasashen biyu banda haka sun tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands a tehran inji ministan ɓangarorin biyu dai sun amince su sake farfado da wato kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen biyu wanda zai ƙara danƙon sumunci tsakanin tehran da kuma hek a wani labarin kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta shiga tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya da amurka amma amurka ce ba ta son tattaunawa ta adalci da ƙasar iran kuma tana son ta ɗora wa ƙasar iran abin da take so wanda ba za ta taɓa samu ba a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta france 24 a birnin paris na kasar faransa a ranar laraban da ta gabata abbas arakci ya ce amurka ba ta da kyakkyawan niyya dangane da shirin nukiliyar kasar iran don haka matsala ta amurka ce da kasashen yamma ba daga kasar iran ba ya ce zuwa yanzu gwamnatin kasar iran ba ta ga wani alamu wacce take nuna cewa amurka tana nufin gaskiya a tattaunawa da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba kuma a duk lokacin da ta ga haka ba za ta ƙi tattaunawa da ita ba dangane da musayar sakonni da amurka kuma ministan ya bayyana wa france 24 kan cewa babu wani musayar sakonni tsakanin kasashen biyu a halin yanzu arakci ya gana da tukuransa na kasar faransa wato jean noel barrot inda suka tattauna al'amura da dama daga cikin hadda shirin nukiliya ƙasar iran da kuma al'amuran ƙasashen yammacin asiya wanda suka hada da lebanon da kuma falastinu dangane da rawar da ƙasar saudiya take taka wajen shiga tsakanin amurka da iran kuma arakci ya ce jumhuriyar musulunci ta iran tana ƙara kyautata dangantakarta da ƙasar saudiya a matsayinta na babbar ƙasa mai tasiri a yankin kuma ƙasa makwabciya ya ce matsalar iran ba rashin masu shiga tsakani ba ne matsalar mu ita ce amurka ba a shirye take ta yi adalci wa ƙasar iran a tattaunawa tsakaninsu ba dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya faɗa wa france 24 kan cewa iran ta sami nasara a kan amurka da hamjiksa isra'ila a yakin da farko su suka farwa ƙasar iran da yaƙi a daidai lokacin da ake tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran in ji abbas arakci kuma bayan kwanaki goma sha biyu da fara yakin ne su suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ba iran ba banda haka duk da cewa sun jawo mana asarori ta masoyanmu da kuma dukiyoyi amma asarar da suka yi ya fi ta ƙasa iran sannan ya ce idan sun sake farwa ƙasa iran da yaƙi to za su gamu da faduwa da asara fiye da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wawa ne kawai zai sake komawa inda ya sha kaye. dangane da 'yan ƙasar faransa wa'anda aka kama da laifin yi wa ƙasar faransa ayyukan leƙi asiriya ƙasar iran kuma wato cecily kohla da jack paris wa'anda aka saka daga gidajen yari amma ake sanya ido a kansu a cikin ƙasar ta iran ministan ya ce tuni dai an ci yarjejeniya da ƙasar ta faransa kan cewa za a yi musayar su. da wasu iraniyawa da ake tsare da su a can ƙasar faransa mai yiwuwa nan da watanni biyu hakan zai tabbata saboda ayyukan ofis da yake ɗaukan lokaci labarinmu na ƙarshe shine a ranar alhamis ce wato jagoran junjuya hali musulunci imam said alil khamna'i ya gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar iran jawabin da aka watsa a tashoshin talabijin na kasar da kuma na wasu kasashen waje jagoran ya yi wannan jawabin ne dai saboda zagayewar ranar basij ko kuma wato ranar mayakan sa kai na kasar inda ya bayyana muhimmancin mayakan sa kai musamman a farkon kafa su wato a lokacin da aka fara yakin shekaru takwas da kasar iraki inda mayakan suka taka rawar a zo a gani don fuskantar makiya da kuma taka masu birki a kokarin da suke yi na mamaye ƙasar iran daga ƙasar iraki imamu khamna'i ya taɓo maganar ayyukan da gwamnatin shugaba pezeshkian yake gudanarwa a ƙasar ya kuma buƙaci mutanen ƙasar su marawa gwamnatin ƙasar baya su goya mata a baya don ganin ta ci gaba da ayyukan raya ƙasa da take yi dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wato na watan yunin da ya gabata jagoran junjiya halin musulunci imam said alil khamnai ya ce ƙasar iran ta sami nasara akan ƙasar amurka da ƙasar isra'ila saboda sun buƙaci a tsagaita yaƙi da suka fara ba tare da sun cimma manufofinsu na fara yaƙin ba ya ce amurka da amurka isra'ila su ne kasashe wanda aka fi ƙi a kasashen duniya a halin yanzu saboda ayyukan tsokana da suke yi a kasashe daban-daban a duniya musamman a gabas ta tsakiya da kuma kasashen caribbean a halin yanzu. ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan lakai kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muleka Iran. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shi na Muleka Iran. Shi yanzu a cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da wurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma mukan kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu yanzu ta da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To yanzu kuma wani shigashin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani game da rayuwa da tunanin Abu Raihan Biruni. Muna son mu yi magana game da ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki na halayen Biruni, yadda ayyukansa da ra'ayoyinsa a ƙarni bayan mutuwarsa da suka zaburar da masana kimiyya da masu bincike da kuma kawai matsayinsa a tarihin kimiyyar duniya. Abu Raihan Albiruni wani malami ne da aka haifa a Kawarizmi kuma ya mutu a Gazni. Ba wai kawai mai bincike ne ko masanin ilimin taurari ba, ya gina gada tsakanin al'adu, wayewa, ayyukansa musamman athar albaƙiya, taqiq malahind da kanun al sun kafa tushen kimiyya da al'adu na malamai da yawa a bayansa a duniyar musulunci ana gina sunansa sosai A bakin hamayar da na zamani mai ilimi afasina wato abu ali sina ya rubuta a cikin wasiƙunsa da kimiyya da faɗin iliminsa yana siffata shi a matsayin malami wanda ya wuce iyakokin kimiyya da lokaci ibn khaldun sanannen masanin tarihi ko masanin zamantakewa na duniyar musulunci shi ma ya ambaci cikakken bayani a daidaiton kimiyya da tarihinsa kuma ya gabatar da ayyukansa a matsayin abin da ake tunawa a fannin ilimin taurari tarihi da kuma ilimin ƙasa a cikin ƙarnoni masu zuwa masana kimiyya da lissafi na musulmi kamar ibn yunus masanin ilimin taurari da masanin kimiyya na ƙasar masar umar khayyam masanin falsafar iran masanin lissafi masanin ilimin taurari kuma mawaƙi da hoja nasiruddin at masanin falsafar iran masanin ilimin taurari mai tunani ko masanin lissafi sun yi magana game da lissafin ilimin taurari na biruni kalanda da hanyoyin ƙasa yancin lissafin da suka shafi kusufi da husufi na rana auna latitude da tsayi da tattara kalanda sun dogara ne akan hanyoyi da bayanai na abu raihan albiruni misali umar khayyam ya yi amfani da hanyoyin ilimin taurari da daidaito na biruni a cikin gyaran kalandar jalali har ma ya ambaci lissafin ilimin taurari na abu raihan a cikin bayanansa wannan ya nuna cewa ayyukan biruni ba wai kawai an yi amfani da su a matsalar littattafan kimiyya ba ne kawai har ma a matsayin nassoshi masu amfani don magance matsalolin ilimin taurari da kalanda tasirin biruni bai takaita ga iran da duniyar musulunci ba kawai a'a a zamanin tsakiya da renaissance yawancin ayyukansu sun shigo turai ko kuma ta hanyar fassarar latin a ƙarni na 16-17 masanin kimiyya kamar roger bacon copernicus da galilo sun yi nazarin fassarar ayyukan abu raihan ta larabci da latin don koyon hanyoyin amfani da su a daidai lissafin juyawar duniya da daidaito wajen auna radius na duniya roga bacon priest masanin falsafa ɗan ingila ya jaddada a cikin rubuce-rubucensa muhimmancin lura kai tsaye da gujewa kwaikwayo a makance ra'ayin da biruni ya jaddada shekaru ɗoruwa sa gabata duk da cewa copernicus da galilo ba su ambaci biruni kai tsaye ba ra'ayoyin kimiyya da hanyoyinsu suna nuna alamomin daidaito ta hanyar kimiyya ta biruni a cikin kundin bayanai na yamma an gabatar da abu raihan biruni a matsayin ɗaya daga cikin magabatan kimiyyan zamani da kuma masana kimiyyar da ke nuni da su na farko masanin kimiyya wanda ya yi tasiri ga ci gaban kimiyyar duniya ba wai kawai a fannin ilimin taurari da lissafi ba har ma a fannin ilimin ƙasa ilimin ɗan adam da kuma ilimin falsafa a ƙarni na ashirin da ashirin da ɗaya matsayin biruni a duniya ya sake tabbata a shekarar 2023 a lokacin bikin cika shekaru 150 da haihuwarsa unesco ta sanya sunansa a cikin jerin ababen gado na al'adu na duniya inda ta kira ayyukansa a matsayin alama ce ta alaƙar al'adu da kimiyya a duniya masana gabashin duniya da masu nazari al'adu sun yi nazarin ayyukan abu rehan kuma sun gabatar da shi a matsayin masanin tarihi na farko kuma bincike mai zurfi misali edward sashu wani masanin ilimin gabashi ɗan ƙasar jamus ya rubuta a gabatarwar fassarar ayyukan albaki'a tare da hangen nesa na rashin son kai da kimiyya abu raihan biruni misali ne na wani masanin tarihi na zamani da ya gina gada tsakanin gabas da yamma a kimiyyance richard nelson frey wani masanin ilimin kimiyya na zamani shi ma gabatar da abu raihan a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na zamanin zinare na musulunci kuma ya jaddada cewa ayyukansa ba wai kawai suna da darajar kimiyya ba ne har ma da muhimmancin tarihi da al'adu na duniya. A Khorasan da tsakiyar Asiya, Hawarizmi da Bukhara, ayyukan Biruni sun ci gaba da kasancewa alamar asalin kimiyya da al'adu malamai da yawa kamar masana na ƙasar larabawa ibn haukal da babban malamin jita na iran bin rusta sun ambaci rubuce-rubucensa an yi amfani da taswirarsa da bayanan ƙasa wajen tattara taswira da hanyoyin ƙarafa a tsakiyar asiya har ma na ƙarnin bayan mutuwarsa abu rehan ta da hangen nesansa na kwatantawa da na duniya ya nuna cewa kimiyya bata iyakance ta hanyar iyakokin ƙasa ko na addini ba ta hanyar kwatanta kalanda lissafin ilimin taurari da al'adu daban-daban ya samar da misali bayyananne ga masu bincike na gabas da na yamma masana a gabashin duniya sun tantance matsayin abu raihan da kyau masana gabashin duniya kamar henry corbin masanin falsafa ɗan faransa masanin kuma iran da kuma masanin musulunci da franz ronstal dan jamus masanin gabashin duniya masanin tarihi sun binciki matsayin biruni a fannin farsafa kimiyyar yanayi da kuma ilimin dan adam suna ɗaukarsa a matsayin misali na mai tunani wanda a lokaci guda yake haɗa ilimin taurari lissafi yanayin ƙasa tarihi da al'adu da karatu tare da tsarin kimiyya da rashin son kai a wannan ra'ayi biruni ba wai kawai masanin kimiyya ba ne alama ce ta mai bincike na duniya ko kuma na bincike na ƙasa da ƙasa mutum ne mai hikima wanda ya yi watsi da iyakokin lokaci da sarari kuma ya bar gado na har abada ga bil'adama tare da daidaiton kimiyya da tunani mai zurfi tsarin da suka biyo baya duka a gabas da yamma sun amfana daga hanyar kimiyya da daidaito ta biruni masana kimiyya da yawa na musulunci da waɗanda ba musulmi ba sun yi amfani da ayyukan ilimin taurari a matsayin abin tunawa kuma sun yi amfani da lissafin rana da wata na biruni don gyara kalanda misali hauja nasiruddin tusi ya yi amfani da hanyoyin da hanyoyi da bayanai na abu raihan a cikin littafinsa zilkhani kuma a gabashin tsakiyar asiya horizm an yi amfani da taswirar yanayinsa a matsayin ma'aunin kimiyya na tsawon ƙarni. A yammacin duniya kuma, fassarar Latin na ayyukan biruni sun isa ga masana kamar Grad da Cremona, fitaccen mai fassarar littafin kimiyya na larabci zuwa Latin a ƙarni na sha biyu, kuma ya ƙarfa ilimin taurari da lissafi na taurari. Misali, masanin ilimin taurari na poland da jamus masanin lissafi masantar arziki da firis copernicus sun yi amfani da bayanai na ilimin taurari da hanyoyin lura na abu raihan wajen haɓaka ƙa'idarsa ta tsakiya galileo shi ma ya dogara da lura da auna daidai wani abu da ya riga ya faru ga hanyar biruni don kawo sauyi ga ilimin taurari a gaskiya ma abu shi ne wanda ya fara amfani da hanyar kimiyya ta zamani wanda ya dogara da kimiyya bisa lura lissafi da tunani mai ma'ana biruni biruni bai takaita ga kimiyyar halitta da lissafi ba nazarin kwatanta addini da al'adu wani bangare ne na saurin da ya samu littafin bincikenmu a indiya misali ne na musamman na kwanan al'adu da kimiyyar al'umma ba ta da nuna son kai ba ko kuma wata kimiyya ya binciki al'adu bukukuwa farsafa da harsunan indiya ba ta da nuna wariya ba kuma ya rarraba duk waɗannan bayanai a cikin tsari irin na kimiyya wannan hanyar kwatantawa ta zubar da masu bincike na turai da musulmi a ƙani na baya masanin ilimin gabas na zamani ciki har da edward sashudar richard frey sun gabatar da wannan littafin a matsayin misali na farko na zarin kwatanta addini da al'adu a cewar encyclopedia britannica ɗaya daga cikin tsoffin littattafan tarihi mafi ƙarfi a duniya an san abu Han a matsayin masanin kimiyya mai ƙwarewa a ƙarni na hudu bayan haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya bar ayyuka marasa misaltuwa da fannonin ilimin taurari lissafin ilimin ƙasa tarihi da ilimin ɗan adam oxford dictionary of scientists wani sananne ne kuma na musamman wanda ke gabatar da manyan masana kimiyya a duniya ya gabatar da abu raihan biruni a matsayin wanda ya fara a fannin hanyar kimiyya da bincike wanda za a iya nunawa da yatsa yana mai da cewa tunaninsa mai suka da rashin son kai ya buɗe hanya ga kimiyyar zamani ƙarni kafin renaissance cambridge history of science wani tarin littattafai ne masu daraja da ke nazari na tarihin kimiyya daga zamani daga zamani zuwa zamani shi ma nuna dalla-dalla yadda ayyukan albaƙiya da binciken malhand misali ne masu kyau na binciken kimiyya da kuma kwatantawa. To ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin da ya shafi rayuwar Abu Raihan Albiruni. Amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar takwas. shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.